Rajima tun da ya taso shi mutumin mutane tun yana dan makaranta yake da kokarin taimakon 'yan uwansa 'yan makaranta kuma yana jan abokai sosai da yawa ta nan ma ya daɗa suna ya zo ya shiga siyasa a siyasan nan a nan ya san jama'a da yawa da 'yan sanda da sojoji da kastam da kowa a najeriya sun san galadiman kano alhaji tijjani hashim nan fa ya kasaita kuma kowa yana ganin girmansa saboda wasu ma shi ya kai su suka kai mukamin da suke kai tunda dai shi mutumin kirki ne kuma mai alheri ne mai tausayi ne alhaji alhashim kenan bunin kano kuma kani ga margayi galadiman kano alhaji tijjani hashim mai shekaru 82 kafin naɗa shi akan wannan sarauta ta galadima shekaru da dama da suka shuɗe sai da alhaji tijjani hashim ya rike sarautun ɗan isa da ɗan iya da kuma turakin kano malam umar shehu ɗan uwa ne kuma hadimi ga marigayin. galadima ko nasiha zai wa ɗan cikinsa zai ce masa ka kula da al'umma ba cin zarafi ko kanan abin da yake so kyautatawa wallahi lazim galanima zai hau mota daga kano ya tafi abuja ba don bukatarsa ba don wani ya zo ya ce allah ya taimake ka a taimaka a yi min magana a wajen wani ya sama min aiki ko a ban takarda wallahi lazim aikinsa kenan ko wannan tafiyar da ya ba ta wace ta al'umma ce ya tashi ya tafi allah kuma ya sa ashe ajali zai tarar a can inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu haka dai al'umma daga sassa daban-daban na najeriya na ci gaba da bayyana alhininsu dangane da wannan rashi na galadiman kano na alhaji adamu mai jama'a ai mu galadima babu abin da za mu ce sai dai allah gafarta masa dama su biyu ne tak daga hassan usman katsina sai shi ba zan taɓa mantawa ba aka kwace wani ba ma guje gona ba ma gujen nan ya zo ya samu galadima galadima isa a karɓo gona aka maiwa da maguza wannan shi kuma ya biya kudin gona daga nan wannan maguzawa sai suka da suka ce galadima ya musuluntar da su an aura su ɗari uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'una an yi rashi babban rashi uba ne jagora uba ruwansa daga ina kake ina ka zo in dai akan gaskiya kake in dai ya tabbatar insha Allah duk yanda zai ya share ma kukan ka. zai shige gaba ubangiji Allah ya gafarta masa to kowace hanya na baya ka iya bi wajen koyi da marigayi Alhaji Tijjani Hashim kanal Daudu Suleiman Murabus ɗaya yake kuma siriki ga galadiman na Kano. Ka riƙe gaskiya, ka riƙe amana, ya zama baka jin tsoron kowa. Saboda sai ka yi gaskiya zaka zama baka jin tsoron kowa. Idan baka da gaskiya dole kana shakkar wani. Na biyunsu ka so jama'a ɗin don galadima in ya fito gida ya zo ya zauna a majalisarsa shiru-shiru bai ga kowa ba za ka je yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ba a nan kasar ba ko a ingila ya je in ba mutanen nan zai ka je a fara sallar lami shi dai marigayi alhaji tijjani hashim galadiman kano da ke zaman dan uwa ga marigayi sarkin kano alhaji ado bayero ya rasu ya bar mata uku da 'ya'ya goma sha uku da fatan allah ya ji kansa ya yi masa rahama mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya